السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kamu yau 29 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau 27 ga watan 11 miladiya 2019 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta shida sayyidatuna ummu sulaimin radiyallahu ta'ala anha wanda malam yace takenta shine fadaku hal islamu wato sadakinta shine musulunta da mijinta yayi mun ji wace ce ita sunanta mun ji sadakinta shine musulunci sai mala ya kawo ya ce ar-rasulu yuda'ibu waladaha ar-rasulu yuda'ibu waladaha ai ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam yuda'ibu waladaha annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kasance yana yi ma danta wasa yana masa wasa domin ya faranta masa rai حديث da ya fi يا أبا عمير ما aba umair وشيني شيني شيني شيكي shine shine shi عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه آه، وأن حديثي كسن حديثي غريبي kusan duk daga wajen anas aka goito shi akwai riwaya shu'uba daga abu tayyah shi kuma yi riwaya daga anas akwai riwayar hisham ibn muhammad shi kuma yi riwaya daga muhammad ibn sirin shi kuma muhammad ibn sirin yi riwaya daga anas sannan kuma sai riwayar حميد الطويل مروان بن معاوية الفزازي الفزاري في رواية دجا حميد الطويل shi kuma yi ruwa daga anas kusan da hadisin ga baki dai na zagayawa ga anas radiyallahu anhu sau da kusan hadisi ne garibi ya tsaya anas kusan duka anas ya roito hadisi to shi ne malamai kuma da yawa sun ruwaito hadisi ya ce an annabi sama kane zuwa umma sulaimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tawadu'unsa da sunnarsa da tsarin rayuwarsa mai sauki ya kasance ya zuru umma sulaimin yakan ziyarci mahaifiyanmu ummu sulaim wato ar-rumaisa'u bintu milhad fa tusifuhu bi shay'i sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wani abu tasna'uhu lahu wanda ta mishi kamar misali a ce ta shirya mishi wani abinci na musamman sai ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wannan abincin kaje ita ma wannan karamci ne irin nata sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karamci ne irin nasa da tawazu irin nasa sai ya ziyarce ta ya ziyarci gidanta wa akun li asgharu minni yukna aba umayr sannan akwai wani dan uwa na karami kani na kenan ana masa alkunya da abu umayr abu umayr fajarana yawman wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ziyarce mu ya ziyarci gidanmu wajen mamarmu ummu sulaimin radiyallahu anha فقال سيتي ما لي أرى أبا عمير خائر ce ya nike ganin yau abu umar an sha'abace shi ne kha'iran nas ya nike ganin ran sha'abace yana cikin fushi da damuwa ƙalat sai mamar mu musulun ke ta ce ta sa'watun lahu kana yal'abu biha sai ta ce ai wani tsuntsunsa ne ya rasu tsawa tsuntsu ne ɗan ƙarami malamai suna cewa yadda yake kai yana da jan kai sannan bakin shi dan karami ne ya kama da kanari amma sun bambanta da kanari saboda kanari shi yana waka murya shi tana da daɗi ko to amma shi as-sa'wa as-sa'watu tsuntsun baya baya da murya mai daɗi eh, baya da murya mai daɗi shi yasa su malamai da suka ce kanari ne الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يتشي آآ الصعو كو الصعوة باء باء لا, لا, لا يؤغف بحسن الصوت مغيّة صباتة دا جاديش ما دي جرمان سأمتين يقل ليه زي انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا hmm to tsuntsa abin nan shi ne har shi ne wani mawaki yake cewa wai yake cewa ka sa'u yarta'u wa innama hujisal hazaru ka gaba shi bane yace ka da na gan shi a cikin keji sai na zata ka sai na zata wannan tsuntsun ne da ake ce masa الصعب يترنم في الرياض يناتا يغتأ في الرياض ينا يناتا واسا ينا تلت اللأ أقونا أبن أفجمع ينا واسا شو إنما حجت الحجاو في أشي ما كان ريني أكا أكا أكا أكا أكا لأنه يترنم saboda shi kanan yana waka shi ta ga asa'u la ya tarannamu murya shi ba ta da daɗi to shi ne asa'awatu tsuntsu ne haka yake wasa da shi yana san shi to ya mutu faja alan nabi sama عليه ya يمسه رأسه ويقول يا أبا عمر ما فعل النغير sai mazu sama ya rike shafa kan wannan yaro da ake ce mishi abu umair yana ce masa yana ce masa man fa'alan nurai me yasa nugair ya maka haka kuwa me yasa nugair ya mutu wato dan tsuntsunka nugair eh, tasgiri ne na nugur nugur eh, nugur tsuntsu tsuntsu ne shi ne dai wannan asfa'a wato din hmm? to shi ne wannan haka manzala su sama yana zuwa gidansu kuma ya wasa da shi wannan hadisin malamai sun girmama shi al-imam al-bukhari ya rawaito shi a wuri biyu a cikin sahih al-bukhari eh, riwaya farko ya rawaito shi a cikin kitabul adab babu lindisat ila nas imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin babun da ke bayani akan alin bisat ila an-nas cikin fuska ga mutane fiqhun da Imam al-Bukhari ya fitar kenan a hadisin na farko ne sake fitar da shi a cikin kitabul adab dai babun alkunyatu kunyatu wa qabla an yulad lir ya ruwaito shi a babin da ya ware cewa ya halatta sa ma yaro ai ma yaro alkunya ɗan bai da ɗa amma sai a rike mishi abu fulani haka mutumin da bai haihu ba ya halatta a ce masa abu fulan hmm? malamai sun girmama hadisin kamar yadda na faɗa al'imam abu hatim abu min raji ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi malamin malamin kutubun rijalis eh, ya ba hadisin mahimmanci ya fitar da wasu fa'idoji sannan al'imamu tirmidhi rahmatullahi alaihi ya biyo bayansa shi ma ya fitar da wasu sannan ibn battal wanda ya sharhin bukhari a cikin wanda suka sharhin bukhari na farko farko shi ma ya fitar da wasu fa'idoji haka za ka samu babban malami ibn al-qas ash-shafi'i shi kuma ya rasu 339 nake jin 335 shi kuma sai ya ka cokan ya rubuta littafi a kan ya fitar da fiƙihun hadisin sai da ya fitar da fiƙihu daidai da har sittin da shida a cikin wannan hadisin na ya aba umar ma alin nuhai fiƙihu daya biyu uku da fa'idoji da hikimomi na ilimi sai da ya fitar da guda sittin da shida alibamu ibn hajar rahmatullahi alai da ya zo a cikin fatul bari sai ya kawo su duka na shi al-imam eh, ibn al-qas ash-shafi'i sannan kuma ya kawo na ibnu battal sannan kuma shi kuma ya kara da wasu nasa so haka hadisin kusan idan mutum ya tattara malamai sai da suka fitar da fa'idodi sun kai ɗari a wannan hadisi ina hadisin na ya mafa tun daga riwaya da zuwan manzo Allah sama gidan duka to fikihun da malamai suka fitar sun kai ɗaya to shi ne wannan su da kuma malamai suke to malam nan ya kawo shi domin ya nuna falalar uh, ita mamarsu ita ita ita ummu sulai cewa manzala salama yana bi da ma malam ya ce kanar rasul sama ya zuruha to da ya fi nuna falalarta amma sai ya ce kanar rasul sama yuda'ibu walada manzala sama ba ita ba ɗanta kaɗai ke mawasa ba Eh, yana ma anas ma ya kan kama kunnen anas sai ce masa ya sahibal uznai eh, kaga ai kowa na da kunne biyu ba mu sama sai masa haka yana masa wasa ce ya sahibal uznai ya ne kunnuwa biyu to sannan da sauran yara ga mahmud eh, shekarun shi biyar manzalin sama yakan gunsu ruwa a bakinsa sai ya fesa mushi sai yaron ya kira yana yana yana yana tsalle yana jin daɗi to yara duk manzon da sama yana wasa da su kajina ya kawo cewa kanar rasulu sun san ya to da ya fi nuna falalarta mun gani shi ne nan wa an anasin kala lam yakun rasul sama ya dukulu baitan gaira baiti ummi sulai kare kare ta na fi dacewa daga gashi manzan allah sallallahu alaihi sama bai kasance yana ziyartar wani gida ba kamar yadda yake ziyartar gidan ummu sulai qila lahu sai aka ce masa me yasa kake yawan ziyartar gidan ummu sulai fa qala sin sun ce inni arhamu fa qutila akuha ma'i manzo sallama yace ina jin ina tausaya mata ne saboda an kashe ɗanta an kashe ɗan uwanta tare da ni wannan ma'iyya din ma'iyyatul islam domin sariya ce manzala sama ya aika ya aika da ƙwarra'u guda saba'in abinda ake ce masa sariyatu bi'ri ma'una wasu ƙabilu suka zo suka ce sun musulunta da zakuwan da ri'alu da banu lahyan da usayya waɗannan ƙabilun guda hudu ra'al zakuwan banu zakuwan banu lahyan da usayya suka zo suka ce ma manzo Allah sama a shekara ta hudu suka ce sun musulunta bayan an yakin Uhud ran nan sai suka taho suka tuwo wakilai cewa wasu kafirai suna kai musu hari saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya musu dauki sau da kama aiki sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi makaranta alƙur'ani ɗaya biyu har saba'in ya tura musu su a ciki akwai shi ɗan uwan na ummu sulaim radiyallahu ta'ala anha haramu ibn milhad haramu ibn milhad sau da aka tafi sai waɗannan ƙabilun suka kashe su ita su kashe su hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ran shi ya ɓaci matuƙa sai da manzo Allah su sama yi wata guda yana tsine musu albarka duk sallah asuba idan manzo Allah su sama yi sallah sai ya tsine musu albarka waɗannan tabilun guda hudu akwai riwaya ta zo cewa sai rike daya to manzo sama yana addu'a a gare su mummunar addu'a yana la'anar su sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah maɗaukacin sarki ya tseratar da wannan wanda suka yi daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya ce masa ya bari sai ya bari wata guda yana la'anas ana yana musu alkunut to shine kissa kissar ta zo da fuskoki mabambanta akwai riwaya da ke cewa manzo sama ya tura su li hajati al-Imam al-Bukhari ya rawaito ta a cikin Kitabul Maghazi a cikin sahihinsa akwai riwaya da kuma ta zo cewa su ne suka zo yastanbuna na sallallahu alaihi wasallam cewa suna neman manzo sun ya kawo musu dauki ya ba su gudunmuwa to aka tura musu dai wannan shi yasa ake ce mata ma sariyatul qurra sariyatul qurra eh, ana ce mata kuma sariyatu bi'ri ma'una saboda akwai rijiya a wajen da ake ce mata bi'ri ma'una suka kashe waɗannan bayin Allah alaran na annabi sallallahu alaihi wasallam to a ciki hadda dan uwanta to shi yasa manzon ne yake kun ga ma'inan ma'iyar ba wai ma'iya ce ta mufa? musa ma'iya ta cewa suna tare ba a'a ma'iya ta cewa a musulunci aka kashe shi mun gane domin mazan sama ba da shi aka je wannan ya sariya ce turawa yi a matsayin sako ya aike su a matsayin 'yan saƙo lashuta an daɗe ana ta'addanci a duniyan nan kama mutum saba'in kuma ko kuka ce a tura muku su wa akuha huwa haram ibn bidhan ash-shahid alladhi qala yawm bi'r ma'una shine wannan shahidin wanda ya fita a lokacin da aka yi yakin da ake ce masa uh, abin nan sariya su bi'r ma'una da aka zo suka cike shi aka cike shi da mashi سيكو يحفجين شوى فست ورب الكعبة سناسا مع الجنة نارا إلى الله وفنجز الكعبة شيني فست هذا الفوز الفوز شيني سما الجنة ومسلم ديموت لما طحن من ورائه ألوق سنة كتكيشي لقباين وطلعت الحربة من صدره بس كتكيشي تبايا سيها ماشي يقول له تنسى رضي الله عنه to shine shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, a cikin kissar ma har shine na Aisha radiyallahu anha a ruwaya take kawo cewa sai Allah ya saukar da ya saukar da ya saukar da wata aya da ana karanta ta alqur'ani amma tana ɗaya daga cin al'ayatul mansuha tana cin ayoyin da aka goge su لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا da aya ce a cikin qur'ani. aka saukar da aya cewa waɗanda aka kashe su su saba'in ɗin nan to ga abin da Allah ya faɗi a makwafinsu sun shiga aljanna laƙina rabbana radiya anna wa radina anhu mun haɗu da ubangijin mu lami lafiya ubangijin mu ya yadda da mu kuma mun yadda da shi kaga sai aka goge ƙira'a amma hukuncin yana nan tabbatacce wannan kisa duk tana cin sayul bukhari kitabul Magaji. Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara mana son su sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in